وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ne godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ka sake haduwa a wannan masallaci jami'u sheikh talha al-salafi domin gabatar da wa'azi da aka saba gabatarwa na wata-wata a wannan anguwa tamu mai albarka wanda wannan masallaci ya saba shiryawa a kowane wata an jima ba a gabatar ba ma insha Allahu yanzu an dawo za a ci gaba da gabatarwa kamar yadda aka saba insha Allahu ta'ala wannan wannan ne zama na farko bayan dogon lokaci da muka ɗauka ba a gabatar da wannan muhadara ba a yau muna hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zama ya yi daidai da sha biyu ga watan tara dubu biyu da ashirin da ɗaya kamar yadda aka ga sanarwa cewa muna da malamai guda biyu wanda za su gabatar mana da wannan lafta ɗin da aka shirya mai gabatarwa shine malam nora zubair dambo shugaban majalisar malamai na zariya local government sai kuma mai ta'aliki shine doktor eh, abdulkadir abduljalil abdulkadir eh, limamin masallacin juma'a na gidan sarkin kofan gidan sarkin kofa da ke cikin zaria kuma laftara ne a jami'an ahmadu bello ta zaria malam bismillah sannan kuma shugaban zama shine malam bashir lawal sinilla kuma maudu'in da za a gabatar to zan ba shugaban zama sai ya gabatar da malam sannan kuma ya gabatar da maudu'in da za a gabatar insha Allah ta'ala malam bismillah أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى aka gabatar wannan ita ce muhadarar mu insha Allah an zaɓi a buɗe ta a wannan babban masallaci namu kafin mu ci gaba akwai wasu fuskoki da muke buƙatar da Allah su koma su zauna a kujera daga ciki akwai honorable yakubu yusuf soja tsohon dan majalisa kuma tsohon mai ba gwamna shawara akan harkokin tsaro na jihar kaduna akwai waje da aka tanadar masa ya dawo ya zauna nan muna masa barka da zuwa bayan haka maudu'in da za a tattauna a kansa maudu'i ne da yake halin da ake ciki su tari malamanmu suna ganin cewa idan wata matsala ba ta zo cikin al'umma ba to ba a san ai magana kanta amma wannan matsala ce da alhamdulillah ba ta da girma ko mu ce ba mu da ita a zariya Allah maɗaukacin sarki ya nisanta mu da ita to amma kuma muna jin ta a mu kusa-kusa wannan mas'alar ita ce mas'alar wasu mutane da suka fito burinsu shine sai sun kayar da malaman sunna sai sun tsare ta malaman sunna sun fito da su a matsayin cewa wasu mutane ne da ba na kirki ba burin su ya zama babu wani malami da ake komawa a yi karatu a wajensa babu wani malami da za a ɗauke shi amintacce ya ba da fatawa a yi aiki da ita suna da ƙa'idojinsu da usul ɗinsu da suka kirkiran makansu amma babban abin da suka gina tafiyar su a kai shine ƙa'idar su ta aljarhu wa ta'ali wadda sanannen abu ne a wajen duk wanda ya karatun hadisi ya san mas'ala ta aljarhu wa ta'ali mas'ala ce ta karɓar riwaya kuma yanzu babu riwaya ma ka ce za ka kawo hadisinka daga malamin ka tukila tun daga kanka hadisin zai tashi aiki yanzu mas'ala ce ta ta haƙiƙi ce a ilimi amma waɗannan bayan allah allah jarrabe mu da su sun zo duka malamanmu na sunna babu wani malami a wajensu wanda yake bawan allah ko kuma mutumin kirki wanda ma ya halasta a saurare shi in kuma ya mutu to baya halasta ma a ɗauko karatunsa a sa balle har a ji kowa ya aiki da abin da ya faɗa muna roƙon allah ya nisantar da mu daga waɗannan mutane garinmu na zariya allah ya tsare mu daga wannan fitina garuruwan da Allah ya jarabe su da waɗannan mutane Allah madaukakin sarki ya shiryi su waɗannan mutane dan yan uwanmu ne ikhwatul lana walakin bagaw alaina yan uwanmu ne amma sun ƙetare iyaka a kanmu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da su kan hanya a saboda haka insha Allah ta'ala kamar yadda muka sani ba tsawaitawa ake yi ba a wannan zaman mai gabatarwa zai yi minti hamsin insha Allah ta'ala shine a sheikh muhammad nuruddin zubairu dambo shugabanmu na majalisar malamai na jama'atu izalitar bida a kamati sunna zaria sannan kuma bayan haka akwai ta'aliki na minti goma insha Allah ta'ala da za a gabatar wanda babban malaminmu kuma ɗaya daga cikin manya-manyan limamanmu kamar yadda aka gabatar wato a doktor jamil abdulkadir hafizahullah zai yi na minti goma insha Allah ta'ala muna roƙon Allah waɗannan malamai Allah ya musu jagoranci bayan nan an samu tambayoyi ko guda biyu ko uku to insha Allah za a amsa su amma za mu so ne su zama a rubuce sannan kuma bayan haka akwai shugaban majalisar malamai na jihar kaduna babban malamin mu a shek ali abdullahi talek kila a bashi lokaci na shi ma tsokaci da ɗauraya allah subhanahu wa ta'ala ya musu jagoranci ya faɗaɗa kirazanmu su kuma ya miƙar da harshen su su faɗa mana abin da yake daidai ba tare da na ja lokaci ba insha allahu ta'ala zan miƙa abin magana zuwa ga mai gabatarwa Allah ya masa jagoranci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 amma duk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu da na fara magana kwatankwacin karfe bakwai da minti ashirin da biyu na daren litini wato daren biyar ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da uku hijiriya wadda wanda ya zo daidai da daren sha uku ga watan Septemba shekara ta 2021 miladiya. Matsalar da za a yi magana a kanta a wacan nan muhabara malaminmu a Sheikh Bashir Lawal shugaban zama ya riga ya gabatar da bayani a kanta. Da larabci ana kiran masu wannan fahimta ko wacan nan aƙida da cewa almadakhila wasu kuma sukan ce masu almadhaliya wasu sukan ce masu almadhaliyun duk dai wannan ana danganta su ne zuwa ga ɗaya daga cikin manyan malamai a saudi arabia rabe bin hadi bin umair almadhali daga kalmar almadhali shi yasa aka kago waɗannan sunaye da ake danganta masu shi rabe bin hajjin hadi almadkhali ya yi kulliyatu shari'a ne a jami'atul islamiyya nan ya digirinsa ya kare a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da biyar sannan ya tafi jami'atu ummil qura da ke makka a can ya masters ya kare a shekara ta dubu da dari uku da casa'in da bakwai ya rubuta risalar shi ta majistayar akan al'imamu muslim da al'imamu dara kan kansu ya binciken shi na masters sannan ya yi phd a nan dai umul ya kare phd dinsa a shekara ta 1400 hijiriya daga nan ya koma jami'akul islamiyya aka ɗauke shi koyarwa a kulliyatul hadith ya samu dama ya rika shugabanci ya rika shugabantan kulliyatul hadis na shekaru masu yawa su wannan sunan waɗannan mutane kenan da suka fi shahara da shi wato almadakhila wasu sukan ce masu aljaniya ko aljaniyun ana danganta su zuwa ga sheikh muhammad aman ibn ali al-jani shi kuma malamin rabe bin hadi al ne ya karantar da shi tun a sakandare sannan ma da ya zo zai yi digiri a jami'atul islamiyya ya karantar da shi daga nan sun rika samun haduwa a makarantun zaure yana ɗaukan karatu wajensa shi ma wannan malami ana ma ganin shi ya fara samar da watan nan fahimta wajen shi shi rabi bin hadi al ya kusani ita wannan aqida wasu kan ce masu shibu tajrih saboda abin da mala ya gabatar na cewa suna jarraha malamai su ba sa bambantawa tsakanin ilmu jar'i wa ta'dil da kuma alhiba ilmu jar'i wa ta'dil yana amfani ne a isnadin hadisi giba kuma shine ka ambaci ɗan uwanka da abin da baya so ko da ko gaskiya ne to su sun ɗauki giba suna amfani da ita a matsayin ajarhu wanda malamai da yawa sun kuskuranta da su kan haka ana ce masu gulatu fa saboda yadda suke da ƙaddasa shugabanni suna da makahon biyayya ga duk wani wanda aka ce masa shugaba ne shi yasa sukan ce masu guda su fa ana ce masu alƙausiyun ana danganta su zuwa ga usamatul qausi usamatul qausi ɗaya ne daga cikin manyan malaman da suka ciri tuta wajen yada watannan aƙida a ƙasar masar shi yasa a masar an fi sanin su da Ya yayi karatu a saudi arabia ya koma da watannan aƙida yana yaɗa ta to amma waɗannan sunaye jama'a ne ke danganta masu su danganin take-taken su ko ayyukansu sai dai su suna kiran kansu salafiyatu ahlul madina haka suke ce ma kansu salafiyatu ahlul madina wato su salafiyan madina ne su ƴan salafiya ne haka suke faɗawa kansu a littattafansu da rubuce-rubucensu tarihin kafuwansu ko tarihin faruwansu ya fara ne tun daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha ɗaya a 1991 lokacin da aka sami Saddam Hussein yana shugaban ƙasa a Iraq ya yi kukan kura ya fada ma ƙasan Kuwait saboda albarkan man fetur da Allah ta'ala ya ba ƙasar Kuwait sai ya je ya kaka gida ya so ya haɗe ƙasan Kuwait gaba ɗaya haɗa da ƙasarsa to a lokacin ita ƙasar Kuwait a matsayinta ta ƙaramar ƙasa ba ta da ƙarfin soja sai dai ƙarfin tattalin arziki sai ta nemi gudunmuwan saudi arabia kan cewa ta kwace ta daga hannun saddam da yake neman ya haɗiye ita ƙasar kuwait ya mayar da ita cikin ƙasan don abin da ya gani na man fetur a ƙasa to saudi arabia da ta ga cewa saddam hussein ya fi ƙarfinta ko ba za ta iya bugawa da shi ba sai ta nemi gudunmuwan amerika kan su haɗu da saudi arabia da amerika a yaƙi saddam hussein bisa zalunci kamar da suke cewa da yake kokarin yin makasan kasan koyat to a lokacin an samu karkasuwan fahimtar manyan malamai a kodan da suke ganin cewa ba daidai ba ne ba a nemi gudunmuwan kafiri wajen yakan mummuni saddam hussein musulmi ne su kuma da yawa daga cikin mutanen amerika musamman gwamnatin ƙasan kafirai ne su suke ganin ba daidai ba ne ba a nemi gudunmuwan mutanen amerika waɗanda kafirai ne sojojin amerika wadda daular kafirci ke jagorancin su akan a da saddam hussein wadda yake musulmi ne da shi da sojojinsa to da yawa daga cikin malaman kasan yemen sun dinga bada da fatawa cewa haka ɗin bai halatta ba irin su muqbil bin hadi alwadi'i da shi da makamantansa irin su shak zandani da yawa daga cikin malaman kasan yemen sun ba da fatawa cewa haka ɗin bai halatta ba to aka samu wasu gungu na malaman saudi arabia suka nuna cewa haka ɗin bai dace ba bai kamata a nemi gudunmuwan kafuri wajen yakan mummuni wanda yake azalimi ba to a lokacin sai shi amanul jani da almajirin shirabe ɗin hadi almadakali su kuma suka tsaya tsayin daka suna ba gwamnatin saudi arabia kariya da alƙalummansu cewa daidai ne ta nemi gudunmuwan mutanen amerika ko sojojin amerika wajen yakan azzalimi musulmi to a lokacin gaskiya waɗannan malamai guda biyu sun yi fice wajen ba fahimtar saudi arabia kariya kuma suka rika haɗawa da tarra duk wani malami wanda ya saba ma wannan fahimtar duk malamin da ya nuna cewa bai kamata a yi haka ba sai sai rubutu a kansa ke masa mai zafi to daga nan waɗannan aƙida ta fara ta jarraha malamai a 1991 miladiya waɗannan malamai kamar yadda a gurguje haka za mu ambaci tafarkinsu wato manhajinsu waɗannan mutane suna da take-take daban-daban amma kaɗan daga ciki za mu haskaka ga malamai manya suna zaune waɗanda za su ƙara faɗaɗa mana waɗannan matashiya na daga cikin su wadda suka mayar da ita tsanin hawa su iske duk wanda suke so su bata daukan cewa ba a wa shugabanni nasiha ko wa'azi kan mimbari ko a bayyane da ayi halin ahwal ba wani lokaci da ya halatta a yi wa shugabanni nasiha a kan mimbari ko a gidan rediyo ko a bayyane a kowane hali in an tsanci kai duk mutumin da ya ka kuma ba sa sauƙa masa wajen raddi sukan ɗauke shi a matsayin hariji ne shi yana cikin hawarij duk wanda ya fito ya faɗi wata kalma kwara ɗaya ta cewa shugaba gyara kaza ko bai dace ai kaza ba to a wurinsu ya zama cikin hawarij to suna da watan nan kwataciya kan haka suka jarra yawa daga cikin manyan malamai hatta mu a watannan kasa tamu da wannan nar aƙida ta fara shigowa ta shigo kano daga baya sai karfi a sokoto ta shiga Kebbi ta shiga wurare daban-daban Wanda ina tattaunawa da wani dan uwa yake ce ai hammamu ma nan zaria akwai mun yi magana da dr abdulrahman ya man waya abdulrahman sani yakub da ya ga maudu'in da aka sa ya ce ai akwai ta akwai ɗaliban ɗan nan zariya sana jami'atul islamiyya yana fama da su kan watannan aƙida ya ce ba su dawo ba har ya ce ma yanzu haka a wani ɗan samun wanda ya sun sha tattaunawa yana masa nasiha kan watannan aƙida da ta abdurrahman sani yakub allah maɗaukakin sarki ya kira shi mu sun soki shek jafar mahmud adam kano da shek malam awal albani zaria Allah ya gafarta musu da cewa suna ambata ayatul jihad wajen laktocinsu alhalin kuma gwamnatin najeriya gwamnati ce wacce ba ta musulunci ba kuma dukkan ayatul jihad sun sauka ne bayan daular musulunci ta kafa a madina to ya za a yi sarka kawo ayoyin da aka saukar da su bayan kafuwar daular musulunci a madina a wata ƙasar da babu daula ta musulunci to amma a wuri ɗaya kuma rashin adalcinsu sai ka ga su kuma suna ƙarfafa a hadisa sa'a hadisan da suka zo kan yin ma wulatul amf wulatul umur a masu ɗa'a suna ƙarfafa wannan suna fito da su kwai da farfatarsu suna wajabta yin masu waɗannan ko bin waɗannan hadisai ga dukkan kowa da kowa a najeriya da sauran ƙasashe irin wannan tare da cewa dukkan a hadisa tsa'a su ma sun sauka ne ko ma'aikin Allah ya bayanin su ne bayan daular musulunci ta kafa a Madina in har ba za a ambaci ayatul jihadi ba to kun bai dace a ambaci a su fa'a ba don su ma an yi bayanin su ne bayan kafa daular musulunci to amma dai sun rike wannan a matsayin hujjar ta sukan Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano da Sheikh Awwal Adam Albani suna hujja da hadisin Abu Musa al-Ash'ari da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man arada an yansaha li dhi sultanin fala yufti alaniyatan ولكن يأخذ بيده فيخذ به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أجل بي عليه duk wanda yake so yi wa shugaba nasiha ko wa'azi to kai ya bayyana ya rike hannun shugaban ma'ana su keɓe ya faɗa masa abin da zai faɗa masa nan siha ko wa'azi ko gargaɗi shi da shi amma kar ya bayyanar da nasiha ko wa'azi ga ainihin shugaba wannan hadisi ne ingantacce al Ahmad bin Hanbal ya da shi haka al-Imam Ibn Abi Asim a cikin kitabu Sunna Malam Muhammad Nasiruddin Albani ya tabbatar da ingancin hadisin cikin kitabu Sahih Sunna na muhammad Nasir nasiruddin albani mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da bakwai to amma abin da suke mantawa kada da wannan hadisi ya zo ya inganta to a su hadisai kuma da ke nuna cewa ana iya mashugaba nasiha din a bayyane in halin haka ya ta kama kaɗan daga cikin misalai kan haka hadisin Sari ibn shahab wanda ya jo daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda abu sa'id al-khudri yake da labari cewa marwan ibn hakam yana khalifan musulmi a lokacin yana cikin shugabannin musulmai to ranar idi sai ya fito da mimbari a ranar a filin idi sannan kuma ya fara gabatar da hutuba kafin ya sallar idi wadda ba a zuwa da mimbari kuma ba akan yi sallah sannan a yi hutuba kamar lokacin ya a idi to amma shi sai gabatar da hutuban wato sai da ya fara hutuban sannan ya yi sallah to da ya fara haka sai wani mutum yana can baya sai ya ɗaga hannu da ya ɗaga hannu kamar zai yi tambaya sai ya ma shugaba marwalubun hakan sai masa nasiha ya ce masa ba daidai ba ne waɗannan abubuwa gudaji ba daidai ba ne marwanu ibn hakan ya yi wato ya zo da mimbari a filin idi abu na biyu kuma ba daidai ba ne bai fara gabatar da kutu ba kafin sallar idi to abu sa'id al yana cikin dubban mutanen da suka halarci wannan masallacin idi ko ka ce mutane masu yawa da suka zo masallacin idi abu sa'id al sai ce wane ne wancan yake wa shugaba nasiha kuma a filin idi a gaban jama'a ya ka ce aiwa ne sai ce amma haza faƙad haza ma alai a wani lafazi amma haza da adda ma alai wancan bawan Allah ya sauke nauyi sai ya ja hadisan man ra'a kumbun karan wannan shahararren hadisi da aka sani mun gane ko to wannan hadisin kaga ya nuna amma shugaba nasiha publicly a gaban jama'a ba ba daga mai yin nasihan sai shi shugaban ba kuma sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karfafi wannan aiki da wancan bawan Allah yayi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya ji wanda yake nuna maka shi Abu Sa'id al-Khudri wanda shi ya rawaito hadisin arrawi adara bi marawa kenan yana fahimtar fassaran hadisin ko ma'anan hadisin yana nuna ana iya wa shugaba nasiha gaban jama'a in haka ɗin ta kama akwai ma wani hadisi da ya nuna haka akwai hadisan da yawa amma dai wannan a matsayin misali shi yasa al-Imam nawawi da yazo zai yi sharhin hadisin Usama a lokacin da aka ce Usama ibn zai. me yasa ba za ka shiga kai wa Usman ibn Affan kai masa nasiha ba me yasa ba za ka yi masa nasiha ba sai ce ina yin masa ni da shi ba tare da na bayyana muku ba to a nan wurin sai al-imam an-nawawi yahya sharaf an-nawawi Allah ya masa rahama sai yake cewa ya'ani al-mujaharatu bil in kare alal umara fil mala kama jara li qatlati usman yace abinda yake kokarin ya nuna masu yana gudun karyayi shine bayyana yin ma shugabanni nasiha a fili irin yadda waɗanda suka kashe Usman bin Affan suka ɗauki nan ɗabi'a Allah ta'ala ya ƙara ma usama zai zai yarda sai ce wa fihi adabu ma al-umara'i wal bihim wannan yana nuna a sa tarbiyya da ladabi in za a mu'amalanci shugabanni wa wa'adukum sirran kuma ai masu wa'azi a boye wa tablighukum ma yaqulu kun nasu fihim a kuma isar musu da abin da mutane ke ambata masu na suka suke ambatawa gare su na suka don su daina barnan da suke yi sai ce wa haza kulluhu idza amkana yin shugabanni nasiha a ɓoye za a yi haka ne in haka ɗin yayi idza amkana zalika fa in lam yumkin wa'adu sirran in ba zai yi aiwa shugabanni wa'azi a ɓoye ba wal inkar ba zai iya yi wa a nuna abin suke yi ba daidai ba ne a ɓoye da su da masu masu nasiha sai ce falle ya a alaniya to mai wa'azin sai ya yi shi a fili a kan mambari a gaban kowa mun gane ko li Allah ya fi a asalin asalul haq mun gane ko don kar ya zama asalin gaskiya ya tozarta gyara ta wato ba za ka iya kai da shugaba ba ka da wannan daman kuma ka kasa yin inkarin a gaban mutane sai a waye gari shirya ta zama bata bata ta zama ainihin shirya mun gane wannan da kyau misali yanzu mu a ƙasanmu kafin ka samu dama kai shugaban ƙasa nasiha kuma kai ga wanda yake da daman kaiwa gare shi abin akwai wahala to akwai yanayin da za a shiga in an ma shugabanni nasiha a fili din babu laifi ba laifi bane ba akwai asar da yawa da aka rubuto kan haka daga Abdullahi dan Umar yayi ma Hajjaj bin Yusuf as nasiha a gaban jama'a akwai wato Yusuf bin Mahik shi ma ya ruwaito cewa an ma marwanu hakan nasiha a gaban jama'a akwai asar dai ga sunan da yawa akwai lokacin da abdurrahman abdurrahman Lubin abi bakar Allah maɗaukakin sarki ya kare ta a gare su shi ma ya yi irin wannan nasiha ga shugabanni ya zai kubni mu'awiya mun gane ko a gaban jama'a da ta sauran dalilai da za a ga malamai suna hujja da shi akwai lokacin da wato marwan ibn hakan marwan ibn hakan ya zo yana cikin nasiha sai ke cewa in mu'awiyar radiyallahu anhu ya rasu ku jama'a ku zaɓi aiwa ya ji dubni mu'awiyar mu sai ce wannan sunnatu abi wa umar sunna wato aikin abubakar ne da umar akwai kwaya haka sai ce sai abdurrahman ɗan abubakar sai daga hannu sai ce bal sunnatu hiraklu ko sunnatu hirakla wa kaisar wannan sunna ce ta hirakla hiraklu ɗaya ne daga cikin sarakuna na gargajiya da aka yi su cikin a jahiliya za a ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kokurmaya da su wannan yana nan a cikin albidayatu wani haya shi yasa muhammad salih bin al-usaimin yi wata magana rayayya a gurguje yace wala budda min al-hikmati fa idza ra'ayna anna al-inkara alanan yazulu bihi al-munkar والشر ويحصل به الخير فلننكر علنا yace matukar akwai maslaha da za kai ga ayi yin ai shugaba nasiha a bayyana din Muhammad Salih bin Usman yace ai yace in kuma babu maslaha in an yi a bayyanan kawai barnan karuwa za ta yi ce a lokacin da ya halatta ya a bayyana ba sai a ainihin asarta to jama'a wannan manhajin su na farko kenan jarraha duk wani malamin da aka same shi ya bude baki ya soki ko in ce yayi nasiha ga wani shugaba mai mulki kowane irin mulki al'imara shari'iyya ko ko irin wannan ta dimokuraɗiyya matukar dai aka yi masa nasiha a bayyane to sukan soke shi da cewa wannan malami ya zama hawarici abu na biyu suna da tsanani kwarai da matsawa da tsanantawa wajen yin ma ainihin duk wanda ya saba musu raddi duk wani wanda ya saba musu sukan tsananta wajen yin masa raddi ba su da sauki wajen yin raddi in kana karanta littattafan rabe bin hadi al-madakhali kan sayyid kutub da muhammad kutub irin mugun raddin da ya dinga musu babu ba wato babu hikima ko kaɗan na na da'awa haka sa'idu rasalan shi ma yana cikin waɗanda suka ɗauki suka ɗauki wannan gabarin na yaɗa watannan aƙida ta 'yan madakhila to za ka cin musu in suna raddi ga 'yan ikhwan sukan kai su matakin kafirci matakin zindiƙanci wadda babu hikima ko kankani malam muhammad nasiruddin albani tun yana da rai ya ta musu nasiha kan irin wannan kaushi da tsanantawa da suke da da suke da da suke da shi a babun dawa za ga muzammil fakiri a masar wato a sudan irin yadda yake jarraha malaman sudan din da malaman da malaman masar irin su al'imamu abu isa kalkurwaini dukkan su a wurin waɗannan madakila ɗin yan bida'a ne su muhammad hassan duk yan bida'a ne a wajensu su Sheikh Abbas duk ɗan bid'a ne a wajen su su Muhammad Salihu Maghamisi duk malamai waɗanda aka san su da kokari kan harkar da'awa da yaɗa sunna to a wajen waɗannan mutane ɗan bid'a ne sun bida'antar da su ba sa ganin su cewa ahlu sunna ne ko ɗan ƙanƙani irin su a Sheikh Bakar Abdullahi Abu Zaid suna ganin shi a matsayin ɗan bid'a ne ba ahlu sunna bane suna jarraha shi matuƙa Allah ta'ala ya tsare mu ka haka ne ka cimma mu ma a ƙasan nan akwai malam sa'idu mai kwano wanda ya ɗauki wannan watannan fahimta kuma yana ƙarfafa ta yana tara matasa yana tarbiyyantar da su akan watannan muguwar aƙida ya soki professor mansur sokoto malami da aka san shi da ƙoƙari wajen harkar da'awa da kyawawan ɗabi'u ga duk wanda ya mu'amala da shi zai fahimci tawazu'u da jan mutane a jika da girmama kowa da kowa ɗabi'u da irin na ahlus sunnati jama'a to amma ya soke shi matuƙar suka ya ce da Bashir bai taba zama ahlus suna ba ma shi tun farkon shi dan bid'a ne ba wai ya shiga ne ya fita ba in ji malam Sa'idu mai kwano na Sokoto haka ta Sani rijiyar lemu ya ce ba suna sunna ne ba hawa Ba baya cikin ahlus sunnati tuwar jama'a haka a sheik Abdulwahab wahab imamu ahlus wal jama'a mu galibi dalibi haka muke ambata masa imamu ahlus wal jama'a amma yana ɗaukan cewa ba ahlus sunna bane haka dakta jala jalungo shugaban majalisar malamai ta jama'atu idanatul ya wa iqamatus sunna yana ɗauka cewa ba ahlus sunna ne haka shek kabiru gombe haka gaba ɗaya shugaba abdullahi balalo shugaba shek abdullahi balalo yana ganin cewa ba ahlus sunna bane ya kyala tafarkin da'awa ta sunna ita kanta abinda watannan ƙungiya mai albarka ta gino a kai wai gaba ɗaya sun kyale karantarwan sun koma wani abu tsakaninku ga Allah in ka rushe mana waɗannan malaman a ƙasan nan ka ce waɗannan ba malaman sunna ba ne towa bar mana don Allah in duk waɗannan malaman in ka rushe su ka soke su ka kori ɗaliban ilimi a gabansu ka tsoratar kan kasudunsu domin abin da sukan faɗa cewa a janye kasudun waɗannan malamai hatta shak jafar da shak albani suka ce ya kamata gwamnati ɗauki matakin janye dukkan wani kasar ɗinsu su suka kawo boko haram a ƙasar nan haka 'yan madakila suke cewa waɗanda suka kafa boko haram wai shak jafar ne da shak albani da aka waɗannan ba su da alkhairi waɗannan malamai 'yan bida ne ya kamata mutane su ji tsoron su a kauce masu sun ya soki shi malam sa'idu mai kwano ya soki shugaba shek abdullahi balalau ne da cewa ya nima sheikh nasiru kabara gafara lokacin da ya wato malam ishaq rabu isa rabi'u babban malamin alkur'ani a kano ɗaya daga cikin 'yan tijjaniya manya a ƙasar nan a lokacin da ya rasu sai ce ai sheik abdullahi balalau ya ce Allah ya ji kanshi da aka kan haka ya fita da'iran suna sai ya soke shi ya banta shi ya ce ya kuma karanta ya yi nasiha ya karanta maganganun magabata murna suke yin yan bida'a suka rasu to abin tausayi a nan a gurguje nake son ɗan kawo yan wasu maganganu na al'imamu ibn taimiyya a gurguje kwarai da gaske al'imamu ibn taimiyya shekul islam ibn taimiyya yace fa kullu muslimin lam yuqlam annahu munafiqun jaza al-istighfaru lahu wa salatu alayhi wa in kana fihi bid'atun wa fiskun wa idha lam yakunu fi nafsi al-amri kuffaran lam yakunu munafiqina fayakununa min al-mu'minina فيستغفر لكم ويترحم عليهم وإذا قال المؤمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان al'imam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa yake cewa duk wani musulmin da ba ka da shaida bai bayyana ba karara cewa shi kafiri ne ya yi ya bar musulunci bai bayyana ba cewa shi munafiki ne yace in ko ya zama munafiki to ya kai mataki na kafirci yace to wannan in ya rasu ya halatta nima masa gafaran Allah kuma ya halatta ka ce Allah ya masa rahama shine wa yutarhamu alaihi ya halatta ka ce Allah ya masa rahama in ya rasu ko da kuwa yana dan bid'a ne shi shine al-Imam Ibn Taymiyyah ce wa in kana fihi bid'atun wa fiskun ko da kuwa yana da wasu aikace aikace na bid'a ko da kuwa an cin masa da wasu abubuwa na fasikanci sai ce domin in mummuni ya ce rabbana gafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman yace to wannan ya shafi duk wani mummuni haɗin bid'a in dai suna nan a cikin da'ira ta imani to wannan addu'a ta shafe su kuma shekul islam ibn taymiya yace ai Allah ta'ala ce wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat Allah ya ce ka nima ma ka nima ma kanka gafara ka nima ma mummune maza da mata gafara sai ya hujja da wannan yace har yan bid'a in sun rasu matukar dai ba su kai matakin kafirci ba to zaka iya cewa Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu mai son ƙarin bayani ya karanta mujmu'ul Fasawa mujalladi na 24 shafi na 285 haka shekul islam ibnu taymiya cikin min hajj sunnatin ya fi na kada kalamin shi'ati wal qadariyya a cikin mujalladi na biyar shafi 235 ce fa kullu muslimin lam yu'lam annahu munafiqun jadal listighfar lahu wa salatu alayhi wa in kana fihi bid'atun wa fisqun ya ƙara maimaita wancan magana a cikin wancan littafi to maganganun magabata suna da yawa kan haka da aka wala Allah karancin bincike ne shi malam sa'idu mai kwano ya yi shi yasa har ya kai ga ya soki shugabanmu sheikh abdullahi falalau da cewa ya neman ma ko ya ce Allah ya gafarta ko Allah ya jikan sheikh isa haka rabiu in ba haka ba laifi ya yi ba shugaba ya yi daidai ya tsaya kan gwadabe na magabata ya halatta ya faɗa haka tun da sheikh isa haka ba ya kai matuƙa ne na kafirci ba ɗan tijjaniya ne mummuni ne musulmi ne da haka ya halatta ko da yana da wasu abubuwa na fito'i ba laifi ba ne in ya nima masa gafara abin da ya ta kawo na saurari sa ya ta kawo waɗansu malamai waɗanda duk ya ta kawo waɗansu mutane ɗan fita'a na da wanda su al'imamu ahmad bin hanbal suka rika wato nuna farin cikinsu da jin daɗin rasuwansu irin su ahmad bin abi du'ad al'iyadi wanda babban ɗan bid'a ne bid'a mukassira bid'a wacce ta kan kai su zuwa ga kafirci da su wasu lubna afa da su ja'du bin dirham wanda kai tsaye sukan tuhumci alqur'ani Allah ta'ala ce wa takhadha Allahu Ibrahima khalila ja'du bin dirham yace ma takhadha Allahu Ibrahima khalila kai tsaye ya tuhuma alqur'ani to ire-iren wannan irin su bishirin muraiki su ne za ka cimma in an faɗa wa malaman sunna irin su al'imamu Ahmad bin Hanbal rasuwansu to sukan yi murna sukan ji daɗi saboda su. ba wato ba bid'a ce ta yau da gobe bid'a ce ta kafirci ko mu a yau tsakaninku ga Allah yanzu da irin su Sheikh Abdul Jabbar din nan da sauran yan bid'a da ka sani masu maulud kawai iri ɗaya ne kaga ba iri ɗaya bane akwai akwai bambanci tsakanin su Allah ta'ala ya taimake mu sannan cikin su ko cikin manhajin su sukar kungiya duk wata kungiya ta musulunci in dai za a yi kungiya ce ta musulunci to za su sauke ta shi yasa zaka ji duk inda suke a Najeriya nan ba su da kayan suka kamar kungiyan jama'atu idalatul bid'a wa iqamatu sunna suna kiran duk wasu yan kungiyan sukan ce musu shizbiyun sukan kira yan kungiyar wato asrabul firqa sukan ce musu yan qa'idiyya asadiya haka dai miyagun sunaye haka suke danganta ma duk wani wanda ya je intimami ya shiga wata kungiya ta addini kungiya ta musulunci suna sukan wannan alhalin hujjarmu akan kafa ƙungiya a musulunci a cikin alkur'ani take Allah ta'ala ne ya ce a kafa ƙungiyar wa'azi a kafa ƙungiyar dawa Allah ta'ala ce waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun watannan aya cikin suratu ali imran al-imam ibnu kathir ya fassara ta yace wal maqsud min hadhihi al-aya an takuna firqatun min hadhihi al-umma متصدية لهذا الشأن أسامو كركة من هذه الأمة كدو نبهو شيء كالو بلنشيش كشي فسر مك ولتكن منكم أمة لهوسا in ba kungiya zai ce bai ce ne nan ajin hausawa ne a fassara walta kumninkun ummatun ba da wata ba kungiya ba da wani abu ba ƙungiya ba in ka ce jama'a larabci ne al'umma larabci ne a hausance kungiya ake nufi kuma ita al-imam kasir cewa maqsudu min hadhihi al-aya an takuna firqatun min hadhihi al-umma mutasaddiyatun li hadha sha'an wa in kana dhalika wajiban ala kulli farjin min al-ummati bi hasbihi a daidai ku dole kowa ya da'awa amma a samu wata kungiya ta tsaye wajen kan aikin da'awa sai sa Allah da da'ima wani cikin malaman Najeriya ta rubuta mar tambaya ya tambaya kan kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna da turqus sufiya sannan ya tambaya kan shi'a duk suka ba da amsa akan suka nuna cewa turqus sufiya dai kungiyoyi ne na bid'o'i yace kowace kungiya cikin su ko kowace ɗarika cikin su ba ka rasa ta da bid'a suka zo kan shi'a allajnatu da'ima allajnatu da'ima da ke Saudi Arabia suka zo kan wato 'yan shi'a su ma nan suka nuna munin su amma da suka zo kan jama'atu idalatul bid'ati wa iqamatu sunna sai suka nuna duk wata kungiya da take da'awa kan sunna take riko da littafi da hadisi wato alqur'ani da hadisi suka nuna babu laifi game da ita ku je ku samu fatawa na allajnatu da'ima lil buhuth al ilmiyyah wal ifta mai namba na 7583 wallahi akan izala akai wa allajnatu da'ima lil buhuth al ilmiyyah wal ifta na Saudi Arabia an mata fatawa ne kan kafa kungiya ta nuna ya halatta a kafa kungiyan addini mun gane ko sannan haka in ka wannan ku samu littafin kamusul bida'i shafi na 532 za ku ga nan magana ku karanta na Salahuddin Mahmud Sa'id Allah madaukakin sarki ya masa rahama a shek abbad a cikin wannan littafi gashi shi ma ya ba da fatawa ya ce da bin Bas da Muhammad Saleh bin al an taɓa masa fatawa ya halatta a kafa ƙungiyar addini suka ce ya halatta amma aka sami 'yan madakila suka soke su wai don sun ba da fatawa kan ya halatta a kafa ƙungiya ta addini mun gane ko makaranta wannan littafi shi a hannuna alhassu ala tibai sunna na abdul muhsin al na shafi na 63 da sauran dai malamai da suke ta bada fatawa kan wannan da aka ba laifi bane a kafa wata kungiya ta addini kuma ba laifi bane ka shiga cikin kungiya abinda da yake ba kyau shine kungiyanci ka ce kai duk wanda bai shiga kungiyar ka ba ta addini duk yadda ya riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ka ce ba shi da alkhairi to wannan kaga kungiyanci kenan jama'atu da ake tun daga ta zuwa sauran mabiya ba haka suke ba matukar kai ahlus sunna ne ko baka yarda ka shiga cikin tafiyar izala a matsayinka na memba na ɗan izala ba to ana kimanta ka mu da ɗan izala ne to amma in baka shiga cikin kungiyar mu ba matukar kayi riko da sunna ka nisanci bid'a muna ta da kai ana ainihin ra'as wannan akan haka take mu shugabannin ta haka suke da'awa da haka yan madakila kokarin sukar jama'atu izalta bid'a to sunna da suke basu dace ba a ƙarshe a ƙarshe ƙarshe cikin su ko na ƙarshe kenan da zan ambata shine abinda bakar abdullahi abu zaid ya suffanta su ɗan madakila ɗin nan da da, ita yace wa min mustanadatil wato al munshiqina al jarrahina تتبع الأثرات وتلمس الذلات الذلات والحفوات فيجرق بالخطأ ويتبع العالم بالذلة ولا تغفر له حفوة وهذا منهج مرجئ yace na daga cikin madogaran almunshiqin shi shine wanda ya ɗana tarko kaɗai dan ka faɗa ya kama ka su da suna nan suna dako suna so malami da wani kuskure shikenan su su mai da allura ta zane kalma su yada wannan kuskuren nashi yace masu sukan malamai ba su da uzuri ko ɗan ƙanƙani ga malamai ya ce dukkan makamansu kibiyarsu arshashinsu na karewa ne kan malaman sunna ba ruwansu da raddi kan malaman bida sai ce man lazi ma sa aqad wa man lahul na faqat makaranta littafin fi tasnifun nasi na sanyi wal yaqin shafi na tsari wato na da ɗaya imam ibn al-qayyim wata magana rayayya da yi cikin madarijus salikina in ba ku labarin ta kawai ah, ibn al-qayyim ce a cikin mutane akwai masu hali irin na alade sai ba da labarin yadda alada yake ya ce alada ne fa zai wuce tsayi ba abinci masu daɗi masu kyau masu ƙanshi ba ruwan shi da su amma da ya je kan bayan gidan ɗan adam ya ce to anan ne za a ga yake dasa wasu su yake daka wasu san shi abinci mai daɗi ba ruwan alade da shi don ka soya nama ka soya abubuwa yana ta ƙanshi ba ruwan alade amma bar shi da kashin ɗan adam ya ce to akwai mutane irin haka babban abin da suke nima yaya za su su ga kuskuren wani malami kawai su kama al'imamu zahabi ya yi wata magana da ta bani sha'awa na ga ya kamata in kawo ta a nan a cikin sayarwa alamin nubala mujallaji na biyar shafi ɗari biyu da goma sha ɗaya ya ce summa innal kabira min a immatil ilmi ka kafara thawabuhu wa ulima wa ulima taharriki lil ilmuhu واتسع علمه وظهر wa وعرف صلاحه wa warquhu wattiba'uhu yughfaru lahu dalaluhu wa la nuzalliluhu wa natrahu wa nansa mahasinuhu wato wa nansa mahasinahu na'am wala nattabi bihi fi bid'atihi wa khata'i yace malami matukar kokarin shi ya bayyana bai wasa ta bayyana shahararsa ta shiga ko ina yace wannan malami in yayi kuskure ba a yada kuskure shi ya ce akan ba da abin shi kan kuskura amma ba a yadawa a tallata akan kalli alkhairin shi ne wadda zai nufe cikin kurakuran shi masu yawa ya ci gaba da karatu ce walau na kullama a hatsa imamun fiske hadihi da a ce duk lokacin da wani malami ya kuskure fi a hadil masaili hata'an maghfuran lahu qumna alaihi wa badda'nahu wa hajarnahu lama salima minna au ma'ana labni nasar wa labni manda ya ce wallahi inda za a ce duk malamin da ya kuskure sai a ce dan bid'a ne a kaurace masa irin yadda yan madakila din nan suke su malam sa'idu mai kwano a an da malamai a ce a kyale su inda haka za mu rika yi ya ce wallahi ba wanda zai sha hatta al-imam ibn manda babban malamin aqidan nan ya ce hatta malaman da suka fi su ma wallahi ba za su sha ba shine ya ce wala man huwa akbaru min huma har waɗanda suka fi so ba za su sha ba mun gano wannan da kyau da haka kullum ana so a kalli daidan malami ne ya fi yawa ko kurakuran shi a ƙarshe jama'a hatima babu shakka mu matasa dai mu sani naman malamai kabe da al'imam al-hafiz ibnu asakir Allah ya masa rahama yake cewa naman malamai guba ce yace wa alam ya akhi waffaqana Allah wa iyyaka limardatihi waj'alna mimman yakhshaku wa yattaqihi haqqa tuqatih anna lukumal ulama rahmatullahi alaihim masmuma wa adatullahi fi hakki afkari muntaqifihim ma'luma لأن الوقيعة فيهم دماغ فيه براء أمره عظيم والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء murta'un wahimun sai ce wal istilafu alama niktara kullaku minkum lina ilmi hulukun damimun yana nan karatu ne mai yawa cikin tabiyu na kadibul muftari na al'imamu ibnu asakir mu je makaranta shafi na a farko farko shafi na 29 yana cewa mu san cewa naman malamai dai guba ce duk mutumin da ya ci guba kuma kaga sai mutuwa ba zai yi albarka ba al'adan Allah game da mai sukan malamai sananniyar al'ada ce Allah baya sa ma rayuwarsu albarka duk waɗanda suka rika waɗannan ɗabi'un shek dai bin abi almada khalifa in ka je gidansa sai ka an ce ma za ta bulu fi fulan sai ka ji muftade ma za ta bulu fi fulan fasik shi ke nan fa galibin galibinsu in ka bibi tarihin za a ga sun zane abin tausayi musancin wato tun mutumin da ya ce zai shiga cikin mutuncin malamai ya ciwo ya ce to murta'un wa wani wurin kiwo ne mai guba mutum ba zai sha ba a ƙarshe gaba ɗaya jama'a ina mana wasiya da waɗannan littattafai shi yasa na zo da su da in ɗaga ma ɗaliban ilimi su mu bibiye su mu karanta su littafin farko rifkan rifkan ahlus sunnati bi ahlus sunna rifkan ahlus sunnati bi ahlus sunna wannan littafi na abdul muhsin al-abbad ga wannan littafin alhassu a lattiba sunna wata haridu min albidai wa bayani hatsuru ha alhassu a lattiba sunna wata hadiru min albidai wa bayani hatsari ha ga malami na addinu suna abbar waɗannan da tafai din sannan akwai wannan littafi gashi tasnifin nasi baina na zonni wal yaƙini wannan ya kamata a majalis a sa su a gaurarsu a sa su a gaurarsu ɗaliban ilimi su ji wannan fitina ya take da sauransu na ashek bakar abdullahi abu zai ga wani littafi nan unsur a haka zaliman au mazluma unsur a haka zaliman au mazlum na salih bin abdullatif annajis allah maɗaukakin sarki ya taimake mu waɗannan su ne na suwan ɗan yi shimfiɗa amma ga manyan malamai nan na tabbatar za su ƙara faɗaɗa watannan matashiya barakallahu kalla wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayyi wa dhikril hakim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga su mana Allah ya ta da alkhairi ɗan uwa kamar yadda muka ji wannan mawdu'i da aka yi mana bayani kansa da gaɓoɓin da malaye bayani kansa a inda ya yi bayani akan usul ɗin waɗannan mutane guda uku waɗanda a kansu suke gina tafiyar su wadda kamar yadda muka faɗi babbar manufar wannan tafiyar in mutum ya dunkule ta ita ce iskafin ulama ya za a yi a ce babu wani malami na sunna da al'umma za su koma zuwa gare shi wanda magabatanmu suna faɗa mana kamar yadda ziyadubna na abi ziyadu abi ɗaya daga cikin muhadramai ya rasu shekara ta hamsin da wani abu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau mimbarin kufa a cikin jawaban da yake faɗi a cikin hudu bassa yake cewa fa inna man nasu bi ulama'ihim wa ashrafihim wa a'lamihim shi al'umma tana tabbata ne idan malamanta suna nan idan tana tare da malamanta idan tana tare da manyanta idan tana tare da masu daraja a cikinta to wannan alama ce ta al'umma za ta ci nasara kuma al'umma ce da za ta zauna lafiya al'umma ce da za ta zama mai alkhairi a kishi haka idan aka rusa waɗannan gidajen guda uku da shi wannan malami ya ambata ziyadu na abi to na al'umma za ta zama tana wata irin rayuwar da ba a san me irin ta ba sannan imamu sahawi rahmatullahi alaihi a cikin fatul mujis sharhin alfiya ta al-imamul iraqi a ƙarƙashin baitin da yake al'imamu al'iraki yake bayani akan adabu talibi ma a shaikhihi ladubban ɗalibi tare da malaminsa waɗanne ladubba ya kamata almajiri ya zama ya rike su wajen mu'amalantar malaminsa wa shaikha bajjilhu wala tataqali shi malam to ka girmama shi wala tataqali ai wala tataqal alaihi kenan karka zaman masa gundira karka rika masa ababen da zai gundira da kai to al'imamu sahawi a ƙarƙashin wannan yi wani bayani mai kyau yake cewa fa inna mal'aishu ma'al ulama fa idza zahaba al fa ma'a man yakunu al aish shi rayuwa mai kyau tana tabbata ne tare da malamai idan al'umma tana son ta rayu rayuwa mai kyau to ta zauna tare da malamanta al'imam badruddin ibn jama'a a cikin littafinsa da ya rubuta a kan ladubban ɗalibin ilimi tazkiratu sami'i wal mutakallim fi adabil alimi wal muta'allim shi ma ya kawo wata magana daga cikin maganganun magabata ɗaya daga cikin magabata ce wallahi idan zan tafi makaranta kullum sai ne sadaka abin da nake yi ina tawassuli da wannan sadaka tawo in ce ya Allah ustur alayya uyuba shaykhi ce ya Allah ka sa ka ga aibin malamina ya Allah ka sa ga aibin malamina hatta la tarhaba barakatu ilmi har ya zama albarkar ilimi na ta tafi to waɗannan su ne abinda magabatanmu suka ɗora mu a kansa to wata da'awa ta zo ta kora malamai malam a cikin muhazarar su jiba irin malaman da ya lissafa mana a cikin tambayar da ya mana wadda ya kamata kowa ya makansa kuma ya ba kansa amsa waɗannan malamai bayan Allah da waɗanda muka rasa su sun rasu Allah ya gafarta musu Allah kai haske kabarinsu da kuma waɗanda muke rayuwa da su idan ka ture su ka ce ka a karbi ilimi a wajensu to don Allah da wa kake son marayu da wa kake son marayu kun ga da awa ce wacce take mai haɗari sau daga kashe dunmu kashe dunmu 'yan uwa an yi mana bayani na gargaɗi cewa ga wani mummunan hadari nan har ma ruwansa ya sauka a wasu garuruwa to mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wannan ruwan da ya sauka a waɗannan garuruwan Allah maɗaukakin sarki ya tsaye da shi me yi du'a'ul istisha'i me yi du'a'ul istisha'i sannan mu kuma mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kada Allah maɗaukakin sarki ya kama mana wannan hadarin balle har ma ayyayyaci balle ruwan ya zubo Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu Allah ya saka mu malam da alkhairi ah, kamar yadda aka faɗa a tsarin gudanarwa akwai mai ta'aliki shine babban malamin malaminmu ɗaya daga cikin manya-manyan limaman mu wato a shehu doktor jamil abdulkadir insha Allah ta'ala zai yi ta'aliki na minti goma kuma a yadda muka tsara ai cinye ciyaman ya cinye lokacin so <laughs> da haka muna tafiya a kan lokaci insha Allah ta'ala malam insha Allah zai kara mana bayani kuma na san malam yana da tarika ta talhisi da ikhtisari sau da insha Allah za ku gaskata abin da na faɗi a cikin mintota goma nan malam za ku ga abin da zai karantar da mu insha Allah ta'ala Allah ya masa jagoranci Allah ya saka masa da alkhairi أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hakika yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya tara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan unguwa mai albarka Allah ya ƙara azurta mu da albarkatu ah, a sheikh muhammad nuruddin zubair dambo Allah ya saka da alkhairi gaskiya ya yi mana karatu kuma ya kiyaye lokaci alhamdulillah wanda duk wanda ya zauna a wurin nan ya fahimci inda aka dosa kuma wancan aƙidar daga ina ta taso ga malamanmu nan duka suna zazzauni an ce in yi ta aliki don dai kawai an ce sai an yi ne amma ba wani bukatar sa aliki tunda duk abin da ake so a isar na sako ya isa da ikon Allah waɗannan bayan Allah malam ya kaya mana asalinsu asalinsu daga wani malami ne wanda ake kiransa Muhammad Aman Aljami asalin shi mutumin Habasha ne Ethiopia ba ma ɗan Saudiya ba ne zama ya kai su saudiya ya yi karatu a nan har ya zama malami a jami'a islamiyya an haife shi shekarar miladiya ta 1930 1930 ya kuma rasu ya bar duniya shekarar miladiya ta 1995 wanda shi ne babban malamin shi malam rabia ibn hadi umair al-madkhali ya yi karatu a wurinsa ya tsotsi irin wannan aƙida da tsari a gare shi tsakani da allah wannan aƙidar tana da matukar haɗari mu tsaya mu kalle ta da kyau inda haɗarin ta yake jama'a za a ga kamar wasu mutane ne waɗanda suke cikinmu masu tsantseni da taka tsantsan da kuma baiwa ilimi haƙƙinsa da sauke amana ta ilimi abinda suke cewa kenan wanda idan ka bibiya kuma sai ka ga a'a akwai rina aka ba shi Allah ya gafarta ma Muhammad Aman Aljami Allah ya ji kanshi amma lokacin da ya rayu duk malaman da suka karantar da shi sai da ya kace-kace da su idan kuka bibi tarihin shi a ƙarshe Allah ya jarabce shi jarrabawar da Allah ya mishi kansa ta kama harshen shi wanda wannan shi ya zama sanadin barinsa duniya aƙidar a haka ba ta fito ba farkon fitowanta shine yadda malam ya mana bayani a shekarar miladiya ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da ɗaya lokacin wannan yaƙi da aka yi na iraki da kuwait waɗannan suka ɗauki wannan matsaya waɗannan suka ɗauki wannan matsaya a lokacin da rabi ibn hadi ya ɗauki wannan matsaya ya kuma samu magoya baya akwai cibiya da ke kula da al'amura da suke sa wa suna ta'addanci na duniya cibiyar tana amerika ta yi maraba da wannan tsari na shi ta kuma ce tana tare da shi kuma suna ba shi da ayi wanda wannan abin ya sa wasu a wasu kasashe ni inda na fi ido a kai a sudan da'ani suke samu mai karfin gaske kuɗi ake ba su kuma duk wanda ya yarda shi akan neman duniya ko kuɗi zai iya yin komai ya ci mutuncin dukkan wani mai mutunci to sai a rasa mishi lokaci abin da ya faru kenan a wancan lokacin a farkon fitowan shi malamai yana daga cikin shubuhohi da suke yadawa cewa malaman nan duka sun yi kalmomi masu kyau a kai kamar Muhammad Nasiru Din Al-Albani Allah ya ji kanshi da rahama ya kira shi imamu aljarhi wa ta'dil fi zamani suna capitalizing akan wannan ma daga baya daga inda ya dosa shi ma ya dawo kamar a sheikh bilbaz ya yi magana mai kyau a kan shi kamar a sheikh muhammadu nusali al-usaimin ya yi magana mai kyau a kan shi kamar a sheikh fauzan ya yi magana a kan shi waɗannan malaman guda hudu su kadai ne malaman da a matakin duniya waɗannan masu aƙidar ba su fito kai tsaye sun jarraha su har ƙarshe ba duk da cewa a wasu gaɓoɓin sukan soke su ko su tsikare su amma su jarraha su har ƙarshe ba su yi musu ba daga baya alfauzan an tambaye shi game da su ga abin da ya faɗa na yabo a kan shi daga farko daga baya sai ce markali ya yaudare mu abin da ya faɗa a kan shi irin waɗannan malamai dai a matakin saudiya in ka cire waɗannan mutum hudun na ce in ka cire waɗannan mutum hudun ina nufin sauran duka sun jarraha su a haka nan suka rika ɗiban ɗalibai suna yaɗawa suna yaɗawa har aka kawo izuwa ga yau wanda inda suka fi karfi a aƙidarsu matsala ce ta a ta'a har ake kiransu gulatu ta'a sun wuce gona da iri wurin tantance wace irin biyayya da ɗa'a za a yi wa shugaba kuma wani irin shugaba suka ce za a yi masa biyayya ce makauniyar biyayya kuma shugaba inda ya zama shugaba ko yaya yake kowaye shi kuma ko me ya umarni akan haka ne suke fada da dukkan wanda ya fito kamar yadda suke fada da malamanmu su malam jafar da ire-irensu saboda suna karantar da ayoyi na jihadi kuma suna koyar da irin wannan daga cikin aƙidunsu akwai mummunar mu'amala suna da kaushi kwarai da gaske suna da fisga da jin kai wanda suna ganin sun su kai sun kai matsayin da babu wanda ya isa take musu burki kuma ba sa karban kuskure ba sa karban gyara daga lokacin da kai musu gyara a wani kuskure da suka aikata daga wannan lokacin sun tsiri gaba da kai kenan za a iya maka kasa-kasai na raddi kuma sun yarda idan wajen jarraha ka za a yi maka karya ko sharri ko kaharu sun amince da wannan yana cikin manhajinsu shi yasa wanda a sheik malam nura shugaban majalisar malamai zariya ya ambaci sunan shi sahidu mai kwano idan kuka bibi irin abubuwan da ya faɗa ya yi ƙarerayi a ciki da yawa ƙila mun gane jama'a kuma ni dinnan shaida ne game da irin mu'amalar bayan sallar ramadanan nan aiki ya kai ni gusau da na tafi na ga ina da wata 'yar dama da sarari na ce bari in ziyarci malamai in gaishe su na aika da goron gayya ina so in zo in gaishe su wasu daga ciki suka yi na'am suka yi maraba irin su malam kabir maru na je na ziyarce su mun tattauna kwarai kuma sun bani shimfidar fuska sun ji daɗi har da alƙaura na cewa duk littafai in sun rubuta an Allah da za su rika turo mana a nan zariya ko waɗanda da zan dawo ma sai da suka bani littattafan da suka rubuta na zo da su shi sa'idu mai kwano da na aika mishi wanda ya je gaya mishi cewa ga wani bawan Allah ya zo daga zariya malami ne a abu aikin abu ya kawo shi amma yana cikin masu da'awa yana so ya zo ya ziyarce ka ya gaishe ka ku arufi a ɗan tattauna masali ya buɗe baki sai ce ba ni da lokacin shi bai san waye ba to wannan yana cin su in dai ba su san ka ta hanyar wani wanda yake tare da su ba an gane to ba za su karɓe ka ba wannan shine asali addini shine asali a addini asali a addini ka mu'amalanci mutum bisa kyautata zato sai in sabanin haka ya bayyana maka akwai matsaloli game da waɗannan mutane da kuma aƙidinsu jama'a amma lokacin da aka bani lokut minti goma ne na ma kusa cinyewa a to na za a ɗan ƙara min ne Allah shiga fita wani Allah ya saka da alkhairi a gurguje matakin da suke hawa su jarraha malamai su ce musu yan bid'a dan Allah mu koma mi karatun aqida jama'a shin wani irin matsaya ahlus sunna wal jama'a suka ɗauka na dora mutum a layin yan bid'a ko ba dan bid'a ba a ƙarshe shugaban majalisar malamai malam Nura ya yi wani bayani na yadda ake kallon malamai akwai wanda ya zaɓi manhaji ya zaɓi aƙida kan ta yake kuma a akan ta yake kira a kan wannan ya kamata ya mutane hukunci ba a kan wasu ɗaiɗaikun ayyuka ta yiwu kuskure ne ta yiwu saɓanin harshe ne da za su faru ba su ba a kan wannan suke ba suna capitalizing ne a kan irin abin da koda da su da baka kafaɗa na kuskure su ɗauka wani abin masu ne suke kallon shi a kuskure saboda kusuri wurin fahimtar aƙidar da manhajin a asali ba kuskure ne ba mu kalli wannan da kyau jama'a dan haka ana yin yanke hukunci ne ga wane sunna ne ko wane bid'a ne akan manhajin da ya ɗauka ya zaɓa kuma yake tare da masu wannan aƙida da manhaji ba akan wata magana ƙwara ɗaya? ko wani mataki ko wani hukunci da ya ɗauka ba don sun ɗauki wani kaset na malam Ja'far Allah ya ji kanshi da rahama da yi lokacin da aka yi rigima din nan har ya ambaci sunayen wasu daga cikin shugabanni akan mumbari ya kuma ce waɗannan kafirai ne ya ce waɗannan jininsu ya halarta ba su ɗaukalli zuruf ɗin da suka sa shi haka ba ba su neme shi a zauna a tattauna su ji me yake nufi da haka kuma akan hakan yake koya dawo ba sai suka ɗauki mataki kuma matakin ma bayan rasuwarsa sai can daga baya akwai kananan yara waɗanda suke zuwa ni abin da zan bawa kaina da ƴan uwana ɗaliban ilimi shawara mu jibinci malamai kar mu yarda mu mai da littattafai su ne malamanmu idan muka jibinci malamai na Allah in Allah yarda irin wannan zamiyar ba za su same mu ba waɗan galibin waɗanda ka gansu sun bi wannan zamiyar a haka ne mun gane jama'a shi mai rike da tutan jarhuwar ta'adil din a Sudan shine muzammil fakiri anguwan mu ɗaya da shi ya san na san shi tun asali bai taso a ɗalibin ilimi ba kutse da haure wa ilimin yasa idan ya zo magana larabcin ma bai iya ba sai dai darijiyarsa ta sudan duk irin raddin da yake yi baya yi da larabci al arabiyyatul fasiha baya yi sai dai yi da darijiyarsa ta sudan in ya zo karanta ayoyi ban kaura yake wallahi ƙananan ɗalibai suke tike shi su kure shi a can ɗin amma tun da ya bi irin wancan layin ya samu da'ami yana samun kuɗi sai ya samu matasa irin waɗannan wanda a cikinsu ya fara kyankyasa wasu daga cikin ɗaliban najeriya da suka tafi sudan karatu daga can suna yin irin waɗannan jama'a mu ji tsoron Allah rayuwar nan ba ta da tsawo kuma wallahi duk abin da ka yi shi za ka girba daga cikin matsalarsu akwai saɓani a cikinsu akwai saɓani shi rabi'u yana da kanin shi muhammadu ibn umair eh, ibn hadi umair al-madkhali shi ya tarbiyyar shi shi ya training din shi amma da suka samu saɓani a matsala cikin masail ya ce mishi jahili baka san komai bai ce a san a yanzu ka san ni jahili ne yanzu sun koma suna ma juna raddi a nan Najeriya din idan ka bibiye su a nan Najeriya din idan ka bibiye su tsakanin wane da wane fada ne tsakanin wane da wane fada ne waɗanda suka je Sudan suka dawo wasu suka, zama su ne jagorori na jarwar talil mu idan aka gaya mana sai ni mamaki galibin su 'yan damfara ne a Sudan wani da ya je geography ya tafi karantawa ya kasa gama digiri din ya gudo ya dawo kawai sai muka ga an ɗiga mishi dal daktawa ne ba zan faɗi sunan ba daktawa ne cikin yan uwa akwai irin su daktar rizwan da ba sa irin wannan shi da kawar da kan ya bi su har shafin nasu ya rika musu martani da raddi sai ya koma ya lallaba aka yi bura-bura ya gama digiri din ya sajjala masters ya ce to ai ya gama digirin yanzu ba masters yake aka ce to har yanzu dai dalfa ake sa maka daktawa ne to yanzu wanda zai zo da irin wannan tazwirin har shi ya isa jarraha wani ko ya addala wani mun gane jama'a Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya kuma nuna mana gaskiya a inda take ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana karya a duk inda take ya ba mu ikon guje mata maganar littafi yana da kyau mu mallaki littafai amma mu karatu a wurin malamai iya nan zan takaita abinda na karanta na faɗa ya zama daidai Allah ya tara mu alada inda na yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya yafe mu ya nuna min inda daidai din yake ba ni ikon gyarawa ya kuma shafe kuskuren daga zukatan ku kar ya bar ku ku aiki da abin da kuka ji daga yin na kuskure wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akar maka Allah da alkhairi lan zai yi kyau kai ma ka eh, shi yanzu ya shigo eh, ina ganin zai yi kyau malam ya tattauna ya faɗi ya ƙare mu da wasu abubuwa a ciki in ya so sai mu sake ganin me za a iya yi bayan ko tambayoyi ne insha Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ina الله سبحانه وتعالى ya sanya mana albarka baki ɗai ya ɗora mu a kan abin da yake so kuma ya yadda da shi Allah ya azuta mu da soyayyar juna domin sa shugabanninmu da suka shirya wannan zama dukansu muna masu fatan alheri muna fatan Allah ya ƙara ƙarfafa guyawunsu akan wannan muhimmin aiki malamanmu da suka ba da gudunmuwa tun daga shugaban zama da mai gabatar da faifa da mai ta'aliki muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara musu tsoron shi kuma ya ƙara musu ilimi mai albarka kuma kada ya gajiyar da su wajen shayar da mu irin wayannan wato madarori na ilimi kamar yadda aka faɗa da farko eh, lokacin da na ji wannan maudu'in nima na ɗan ji fahimci abin ba haka domin kamar yadda aka sani a zahiri ita wannan aƙidar ba ta riga ta shigo mana ba a zahiri a bayyane to amma wallahi da aka gabatar da darasin sai na ga kuma to aiko gara da aka yi shi domin a zahirin ne ba ta shigo ba haka a fili amma tabbas muna sunsunar warinta ya shigo hannun garin mazariya a nan zariyan nan muna da mai wa'azi wai wanda duk manyan malamancin da kuka ji an ambaci sunansu mai kwano yana aibata su yana su to a nan zariyar mu akwai wanda yake da wannan wa'azin irin wannan ɗari bisa ɗari kuma yana zazzakulo sunayen irin wa'ancan fitattun malaman yana aibata Allah ya sawaki to ko da don rigakafi kaddara ma ba ta shigo ba ita wannan mummunar fahimtar to koda a matsayin rigakafi ya dace a yi mana irin wayannan darusa domin mu shiga cikin hadarinmu mu kuma riƙe malamanmu na gaskiya duk wanda ya rasa malami tabbas ya rasa uba ya rasa jagora yaushe za ka saurari wanda zai raba ka da wanda Allah ma ya girmama su ya ce ina ma ya kashe Allah min ibadihil ulama hadisi ingantacce daga manzo Allah kamar da duka muka sani ya ce al'ulama'u warasatul biya فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا جرهما ولكن ورثوا العلم من أخذ به أخذ بحظ واسر tabbas idan aka raba mutum da malami kamar kaza ce ta yi sabuwar kyankyasa ita a ɗauke ta sai a bar 'ya'yan an ba su cikin rudu an ba su cikin fagamniya ba su da jagora kuma ku duba yadda aƙidar take da tanakubi a lokacin da suke wajabta makansu biyayya ga shugabanni a makamce suke hana saba ma shugabanni ta kowace fuska, kuma a lokacin kuma suke aibata malamai suke kushe su to wai waye shugabanni ne a addini na san ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in rabbil alamin da yake sharhi ko ta'aliki akan wannan aya ta suratul nisa'i ya ayyuhal ladzina amanu atii'u allaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum ya kawo maganganun malamai magabatansa shi ma akan suwaye ulul amri duk da ya gama shimfiɗa bayanin sai ce magana mai rinjaye ita ce cewa al'ulama su ne ulul amri ya ce wannan ra'ayi ne rajihin ra'ayi to kai nan ka zo duk ka bi su ka sassoke ka ne ka kukushe ka sa ba za a kalle su da kima ba bai kamata a saurare su ba don Allah suke ba don duniya suke yi neman suna suke ƙungiyanci suke duk kayi wannan sai kuma ka ce wai kuma wajibi ne biyayya ga shugabanni kai Allah da ya shirya da mu zan takaita a nan kuma na ƙara godiya bisa dama da aka bani ana so dai sai an ji muryata to an dai ji Allah ya saka da alheri ya tashe mu lafiya ya mana albarka baki da mu to Allahumma sayyiban nafi'an gashi ana cikin gabatarwa ina ganin akwai 'yan sauran ababen da suka rage to amma ga ruwa ya taso ina ganin abin da za mu yi amfani da shi kawai shine akwai tamboyi guda uku da aka rubuta kuma gaskiya suna da mahimmanci tambaya ta farko ita ce wannan yana cewa Allah shiga fata malam ta ya za a tabbatar da cewa nasiha aka yi ma shugaba kuma ta kai zuwa gare shi a matsayin nasiha lura da galibi wasu morewa suke yi su kuma mutane masu saurare su ta jin daɗi an tattaki shugabansu to ya za a yi a tantance tsakanin tattaka da kuma nasiha فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله واتو الإمام ابن رجب الحنبلي ينادى للتافي الفرق بين النصيحة والتعيير يا إياكو كري وجنبينا من تيتي نصيحة منين يكون فلسا ko caccaka da aka cewa duk lokacin da ya zama malamin da ya nasihar dama irin su ya dace ya yi su yi nasihar akwai malamin da ba shi ya kamata a ji wata matsala a bakin shi ba akwai waɗanda misali ka ƙaddara tura ta kai bangon da sai an fito ƙarar an faɗi wata kalma da za ta nuna jan hankalin gwamna to ba duk wani mai wa'azi ne za a ce yana da ya kamata a ce yi magana akan gwamnati ba in ya zama wanda duk wanda ya dace dama a ji maganar a bakinsa shi aka ji a bakinsa kuma ya faɗi maganar da dukkan natsuwa da dukkan ikhlasi to wannan za a ɗauke ta a matsayin nasiha ya za a gano an faɗe ta da natsuwa da ikhlasi ya zama magana ce da bata fita kan da'iran abin da ake so shugabannin su gyara ba kar a tsallaka a yi magana a kan su, ma'ana su a karan kansu wata barna tana faruwa ana so a ja hankalin wani mai mulki don a ɗauki mataki to amma sai a koma a soki halittar mai mulkin ko rayuwarsa ko wani abu da ya shafe shi shi karan kansa kaga wannan fallasa ce amma aka tsaya kan ita barnan aka nuna dalilan da ke nuna hadari ce ita da kuma dalilan wajabcin shugabanni su ɗauki mataki kanta babu shakka wacan nan nasiha ce to kusamtan malamai kuma tambayar su zai ƙara fito da abubuwan haka fili Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa do Allah malam a sake nana ta mana littafan nan da aka ambata muna da bukatar to littafin farko dai littafin Abdul Muhsin Al-Abbad Allah ya masa rahama rifkan ahlus sunnati bi ahli sunna rifkan ahlus sunnati bi ahli sunna na Abdul Muhsin Al-Abbad Allah madaukakin sarki ya masa rahama Abba ba dan ya rasu ba yana nan da ransa dattijo ne har yanzu ana turo shi a ulbaro yana zuwa ya karantar a wulciya kai ake cewa ko wulciya a wulciya ana turo shi a wulciya yana zuwa yana karantarwa a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ke madina rifkan ahalar sunnati bi ahalar sunna na abdul muhsin al-abbad sannan ya rubuta littafi alhassu alattiba'i sunnati والتحذير من البدع وبيان خطرها نشيدي عبد المحسن الأبات البدر لتافي نأكو تصنيف الناس بين الظن واليقين تصنيف الناس بين الظن واليقين وانا لتاف بكر بن عبد الله أبو زيد الله يمسر هما سلتاف انصر أخاك ظالما أو مظلوما نظريات صلفية في آراء الشيخ ربيع بن هادي المدخلي wanda ya rubuta wannan littafin salih bin abdullatif annajadi waɗannan littafai suna da matukar mahimmanci a wannan babin Allah ya taimake mu Allah ya saka da alkhairi ana cikin gabatarwa sai muka wani babban bako amma ba ba ko ba na ga na san mutane da yawa sun ga shigowarsa shine a doktor abdurrahman sani yakubu ya shigo to kuma da mala ya ce ya ba shi lokacinsa sai muka ce a mala ya ci lokacinsa kuma eh, kun za ku yi min shaida cewa a mintotan da mala ya yi an fito mana da wasu istinbabat masu muhimmanci da fa'idoji da muka samu Allah ya saka da alkhairu to shi ma za mu ba shi minti biyu domin ya gaisa da mutane kuma a ji muryarsa mu ji daɗi Allah gafata malam bismillah ka tashi da f بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من صار على نهجه واهتدى بهدي من الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaskiya wannan maudu'i maudu ne mai mahimmancin gaske a jiya aka sa shi sai ruwa ya taho da da ni za a fara yau kuma ina da karatu tsakanin magariba da isha'i a wani masallaci na gabatar da karatun a gurguje na ce in zo in samu ko da ƙarshen karatun ne hakika wannan ko in ce wata tafiya ce wanda aka kirkiro ta a cikin addinin musulunci domin yin ma addinin tasgaro domin wannan tafiya akwai wa'inda sun yi ridda sun bar musulunci akan wannan kuma wannan tafiya kakafinta ba wa'inda suka ɗauki tallanta irin turawa kuma dama su ne alfi'a almustahdafa al'ula saboda yadda musulunci ke ratsa europe da america wannan abin yana tayar ma duk wani wanda ke kin musulunci hankali wannan yasa da makircin wasu ban san karatun da aka yi ba tun daga farko to kada in zo in maimaita abin da malamai suka ce amma wannan tafiya tafiya ce ta rusa addini amma kuma an sa rigan addini kuma mafi yawan wanda suke daukan tallanta kamar yadda na faɗi turawa ne akwai yaranmu malam yana magana akwai yaran zariya a cikin wannan tafiya akwai wanda mu dinnan sunan mu yan bid'a a wurinsu ba suna ba bane mu batattu ne a wurinsu yaran zariya Allah dai kiyaye kawai dai a kullum farin cikin da nake yi na san malamai sun yi magana kai magana da al-imam hibatullah ibn asakir rahimahullahu ta'ala yake fadi a mukaddiman littafin shi na tabiyun kadhib al-muftari shi magana akan haka luhumul ulama masmuma naman malamai in dai kai baka da aiki sai aibanta malamai to ka sani poison kake kai ma cikinka kuma wallahi duk wanda ya dauki wannan hanya zaka ga bai da albarka bai yin albarka wa'adatullahi fi muntakihi a'radihim ma'luma yanda Allah ke tona musu asiri kowa ya sani yace man salla lisanahu fi talil ulama ibtalahu qabla ibtalahu Allah qabla mautihi bi mawsil qalb a gurguje da can wannan akida ko ko wannan tafiyan ba ta da mabiya a yan Najeriya a bakin sani na a Madina to akwai wani yaro ba zan faɗi sunan shi ba mutumin kasar nijar wannan yaron daƙiƙi ne saboda daƙiƙanci shi koren shi aka yi a jami'a kun san cewa duk wanda jifin shi bai kai tu ba a cikin fayi za a kore shi ban san yanayin jami'o'in najeriya ba amma idan jifin ka bai kai tu ba na nan najeriya wani ne so a madina idan jifin mutum bai kai tu ba ana koren shi to yaron nan an kore shi ya kasa gama jami'a an dawo da shi aka sake koren shi shi ne ya tallata ma 'yan Najeriya wannan aƙida kuma wallahi a cikinsu ba sai na faɗi suna ba wasu waya farkon fitowanta android waya mai tsada ka siya mishi aka shigar da shi suka yaudare su da kuɗi wani addini ne sai ka bani kuɗi zan yi wani addini ne sai ka sai mu littafi zan yi wani addini ne sai ka sai mun waya zan yi to wallahi wannan yaran shi ya shigar da yaran mu na Najeriya yanzu gima-giman mabiya wannan tafarki yan Najeriya musamman wanda suke karatu a Madina yaron ne ya shigar da su amma kuma kasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Madina kalki ko tanfi khabasaha duka wa'innan yaran lafazatuhumul madina wa'innan yaran madina ta tofar da su ka san ka gun abu mai daci ya kake yi to haka madina ce musu wallahi labai ba sai na faɗi suna ba saboda haka suka yada wannan aqidan a cikin ɗalibai cikin 'yan najeriya a madina kuma hadafin su babba ne wa ke amfanar da mutane a cikin al'umma sai isi iskafin shi wa ke amfanar da mutane in suka iskafin shi haka shi ke na aiki yanzu misali jigajigan malamanmu na alin suna a Najeriya wanda ana faɗin sunayensu kai kasan suna ake magana to duk ka tattara su kace ba alin suna bane su to kai ne ahli sunna wannan aqida sharri ne sharrul wara bi uyubin nas mushtaghilu مثل الذباب يراعي موضع العلل ما ليس شر wara a cikin mutane kana son ka zama kana son ka gane mafi sharri shine allazi bi rubin nasi mushtaghil wanda shi ba shi da aiki sai zakulo aibin mutane gafata malam ko sahabin annabi ne sallallahu alaihi ka kace za ka yi mishi kobo da kobo sai kaga wallan shi wallahi balle ni balle malam bashir ko da jamil ko sauran malamai ga suna a zaune kowaye kace za ka yi mishi kobo da kobo ko sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama sai kaga wallan shi to su suna bibiya ne ina za su kama kuskuren wane ko karatu zai kunna na wane zai kunna ne ya ji inda wane ya kauce kuma wani abin wani abin tahmilu ne ma la yahtamil tuhammil ne ma la za zaka kaga mun abin da ni ba haka nace ba ko ko magana ta ba ta nuna haka kace haka nake nufi a gurguje filin ba nawa bane a naga malam ya zo da littafai farkon fito na gida a Madina malamin mu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Allah ya hafazuhu wa zikruhu bil khair ya rubuta wannan littafin rifkan ahli sunna bi ahli sunna ɗaya daga cikin jagororin wannan tafiya yake cewa hadar kitab adarru kutubin ala salafiyya wai wannan littafin wato mafi sharri mafi cutarwa littafi ne akan tafiyansu saboda malam ya yi magana akan ahli sunna ku tsagaita mai yawanku ku ahli a bayan shi malam bakar abu zaid malam bakar ibn abdullah abu zaid Allah yarhamuhu ya rubuta littafin tasrifun nas bayan zanni wal yaqin shi ma suka fitar da shi cikin ahlus sunna ina fata an gane suka fitar da shi cikin ahlus sunna shi ma ba ahlus sunna bane a wurin su sabida shi ainihin gwaskan jagoran ina nan da wasikar a cikin kwamfuta ta ainihin goskan da ya rubuta wani littafi a zuwa'un alaku a gidan an sayar kutub ne kome ne su littafin ni Allah ya sani ko sunan mutumin nan naji na rantse da Allah sai raina ya ɓaci saboda ya gurɓata addini wannan bawan Allah ya bar karantarwa cikin wato mafi alkhairin malaman kuletul hadis cikin malaman hadisi jigajigai ya aje karantarwa ya koma giban mutane da sunan addini ya rubuta wani littafi a kan sayid kut na kafin nan littafin farko a zuwa ne ko alamini ne na sayid kut da ya rubuta sai ya tura ma malam bakar abu zai domin ya yi takarizin littafin irin mukaddima da manyan malamai suke kafin a buga littafi malam bakar yake cewa sabidda amana na ilimi sai na ga bai dace in yi takridi akan littafin nan sabidda jama'a lahu na usulil kufur wahdatul wujud da sauransu asallin kafirci da wahdatul wujud da sauransu ya tara masa sayyid qutb yace amanan ilimi bai dace in yabi littafin nan ban san me sayyid qutb ya faɗi ba ya ce ina da littafan ya gudu amma ban karanta ba ya ce sai na kakabo su a maktabata na karanci su tas ya ce sai na fahimci ko bai fahimci maganin shi daidai ba ko ko ya hammala mishi abinda maganin shi la tahtamil ya dora ma maganin shi abinda ba zai baya dorawa ya yi mishi wasiƙa ila akhi ya yi mishi wasiƙa doguwa zuwa ga dan uwana rabi'a ya mishi nasiha to shi kuma baya san gaskiya to akai haka akai haka dai a cikin abin da yake ce mishi yace idan zaka kwatanta karfin larabcinka da karfin larabcin sai to yadda ka san dan jami'a da dan mutawassit dan dan junior secondary school ya larabcin da jiya sukan school yake da larabcin da jami'a haka larabcin ku yi kai ba za ka ji kunya ba a ce wannan mutumin za ka yi marafi kuma abin da kake faɗi in ma ba haka yake nufi ba ko ko kai haka ka fahimta a maganar shi amma shi ba haka yake nufi ba ko da maganar shi za ta ɗauka ƙila kuma shi ba haka yake nufi ba ko ko wani abu ne kuskure ne da za a iya mishi uzuri a kai wannan bawan Allah hakanan suka zo suka yi wannan murasalat da malam bakar abu zaid yana nan da shi a cikin kwamfuta wannan bawan allon shi rabi almadkali akwai wani malaminmu malam muhammad ibn muhammad al-mukhtar shankiri ila kun san shi bawan allon nan malami ne kuma na hasibuhu malami ne mai tsoron allah wallahi malami ne ko ahkamu tahara zai karanta da kai zai iya fashewa da kuka saboda tsoron Allah bawon Allah sai ka sa bawon Allah nan a gaba da wai ko ka zo kana hudu ba kana kuka ko kana karatu kana kuka so sunan ka dan dariqa sunan ka sufi bawon Allah nan suka matsa mishi cewa wai bai karantar da aqida sai dai karantar da fiqo bai karantar da aqida yazo yayin sharhin kitabu tauhid min afdali shuru ina nan da sautin shi min afdali shuru samun ka samu wanda ya sharhin kitabu tauhid irin nashi wallahi aiki ne mu'assal bawan Allah na amma bai tsira ba har yanzu suke ce mishi sufi a lokacin sai suka samu gwamnan Madina na'am ban ji ba to ayi hakuri <coughs> a lokacin a gurguje da Allah sai suka samu gwamnan madina abu majid Allah ya ji gan shiyar ya rasu da shi da wani malamin mu shi amma malamin namu shi ya tuba malam salih ibn sa'ad as-suhaimi na san kun san shi Profesa ne malami ne akan akira malamin mu ne da shi da shi wancan goskan sai suka samu gwamnan madina ko suna ta yada magana ne cewa gwamnan madina an bari a masallacin annabi dan dariƙa na karantar a masallacin annabi sufi wane ne wane ne sai aka kira su malam salih ashaimi a lokacin ya tuba ya ce a shi ya janye shi kuma wancan goskan ya ce shi bai janye ba malam shangidi dan bid'a ne kuma yana karantar a masallacin annabi gwamnan madina wancan lokacin abu majid allah ya mishi rahama ya rasu ya ce latu sakinu ne fi madina ya kore shi ya kore shi a madina ya koma maka wallahi bai dawo madina ba sai da wancan bawan allah ya rasu sannan ya dawo madina yanzu yana na a madina ya kore shi a madina saboda ka mutane ne mafi shirin mutane da suke yin da'awa kuma da sunan taimakon sunna akwai wani malamin mu malam abdullah ibn eh, muhammad al-amin shingibi muhammad al-amin shingibi mai adwar bayan to dan shi abdullah dan shi na biyu dan shi sheikh eh, muhammad muhtar shine babban dan shi ya rasu Allah ya mishi rahma dan shi na biyu sheikh abdullah ya karanta da mu tafsir sheikh abdullah yana bakin ciki akan wannan tafiya saboda kuma su ba su da aiki sai zabo zaratan alisunna su kokkobbe su ba ruwansu da yan ɗariku ba ruwansu da yan shi'a ba ruwansu da kafirai ciwonsu alisunna yan uwansu malam ya ce mana wallahi bakar malam bakar abu sai ɗalibin mahaifin shi ne ya zo na da mahaifin shi kusan shekara arba'in a madina tare da mahaifin shi ya ce malam bakar abu zai da ya kira ne ya ce sai da ya kulle kofa bayan ya kulle kofa ya ce mishi shi ke ba mu labari ya ce mishi wallahi wannan tafiyar akwai abokan gaban musulunci a ƙarƙashin wannan tafiyar ba kawai ba ne wasu jagororin sun sani wasu ba su sani ba amma dai ana nufin a rusa musulunci ne da sunan taimakon sunna shi yasa kamar yadda na faɗi ba su da abokan gaba sai ahli sunna kuma ina kan hanya zan shigo na ji Dr. Jamilu yana magana daga cikin ɗabi'unsu yankalibuna ala ba'dihim yanzu nan suna da al'itrafil madah wato suna wuce wuri in za su yabe ka akwai wanda ake cewa raihanatul madina wane ne wane ne wane ne wani abu da ya shiga tsakaninsu aka ce min a sharri halƙilla mafi sharri cikin halittun Allah haka dai su suna yanzu nan za a gansu tare yadda ka san khawarij yanzu nan za su an da junansu yanzu da shi gwaskan da wani malaminmu shi ma malaminmu ne ya karanta da ni sunan abi dawud sunan shi muhammad hadil matkali da shi babban eh, rabi al-madkhali yanzu tasu ta hada su wannan ya bidantar da wannan wancan ma bidantar da wannan to haka tsakanin ɗalibansu haka suke yi saboda haka wannan wani shirme ne wani abu ne da kuma ya shigo mana wallahi a cikin turawa akwai yar da ta raba uwanta da ubanta aure saboda wannan manhajin a cikin turawa kamar yadda na gaya muku akwai wanda suka yi ridda suka bar musulunci akan wannan manajin saboda ka sharri ne kuma suna nan kaduna tare da mu sa'annan kuma akwai yaranmu 'yan zariya yaranmu 'yan zariya da suke kan wannan akidan allah ya ceto su amma dai yadda zaka ji daɗi duk ba sa yin albarka mafi yawan su ba sa iya gama karatu kamar yadda najmala yana faɗi sai ka ga an kure shi ba sa albarka saboda in dai malami ne abokin gabanka wanda shi kuma Allah shi yake so saboda yana amfanar da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin da ke sama da abin da ke kasa yace hatta al-hitan fil ma ko hatta kifaye a ruwa suna ma mai karantar da mutane alkhairi istighfari suna roƙon mishi gafaran Allah kai kuma ka ce baka da abokin da zaka ba ka da abokin gaba baka da wanda zaka tsana sai su kai mutu zai albarka saboda haka wato aban abu ne wato abin kyama kuma duk masu bin social media suna gani wancan shedanin har kuka yake yi ba wai za a bata addinin Allah zo zo zo mai bata addinin Allah bi shi kanshi bai ma san addinin Allah ba kuma shi ma kun san bella ya bu Allah jikan bella ba ba ya mutu ba shi ma ya ce koren shi aka yi a Madina ko ba koren shi aka yi ba ya zama tukare a Makka yanzu ya zo yana gurbata mutane addinin su Allah tabaraka ta'ala yake kware kuwa Allah ya kiyaye mu Allah tabaraka ta'ala ya shirar da mu wallahu alam wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi mala ya zo da zafi zafin shi ne duka Allah ya saka da alkhairi yan uwa a ƙarshe kuma takaitaccen darasin da ya kamata mu tafi da shi shine idan muka ji fitina ta bulla a wasu wajaje mu musu addu'a sannan kuma mu mai addu'a Allah subhanahu wa ya tsare mu ta iso inda muke sannan na biyu malamanmu da muke tare da su waɗanda su ne suka kama hannunmu suka nuna mana hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu su ba su bacci don mu damina ba ta hana su su karantar da mu sanyi baya hana su karantar da mu ko da yaushe suna tare da mu to wajibinmu ne mu kasance tare da su sannan musiba ce babba koyan karatu a cikin littafi ba tare da ka karba daga malami ba mallam shafi aliman bi usulihi fa yaqinuhu fi mushkilat zununu duk mutumin da bai je yayi baka baka baka da baka da malami ba ya koyi usulul ilm a hannun malami to duk abin da yake ganin ya sani tabbas ko ne amma haka za ta bayyana a gare shi idan ya shiga cikin matsala saboda haka mu zama tare da malamanmu su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana su kuma su suka nuna mana hanya ko ba su bushe ba suna karantar da mu ka shaidunmu da shiga irin waɗannan fitinar Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare malamanmu da suka gabatar da wannan muhazara tun daga mai gabatarwa da wanda ya ta'aliki da malam da ya tsokaci da sauran manya-manyan malaman mu gasu nan a kan tebur akwai a sheikh umar harun a salafi hafizahullah yana tare da mu akwai malam ibrahim yahaya da sauran malamai duk gasu nan sannan da sauran manyan baki duka waɗanda an ambace su kafin a fara muhazara dukkaninsu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi akwai wasu ma da na gansu a zaune a ƙasa su ma Allah ya saka musu da alkhairi sun makale a cikin mutane kudin na gaggan Allah ya riga na ganin Allah subhanahu wata'ala ya saka mu kowa da alkhairi wannan shine karshen eh, abinda ni zan gabatar a yanzu mc zai zo ya karasa mana ababen da suka rabu insha Allah ta'ala muna godiya Allah ya saka da alkhairi eh, ba sai mun ba da haƙurin daɗewar da aka yi ba aiko da farko dai ruwa ya tsaye da mu sannan kuma ruwa ni'ima ne sannan kuma muka samu wata ni'ima akan karin ni'ima Allah ya saka da alkhairi Allah kai kowa gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari wa'azoza daga bakin malamai kuma muna fatan abinda muka ji Allah ya ba mu ikon aiki da shi kurakuran kuma Allah shi kiyaye mu eh, daga karke kamar yadda malam yayi magana cewa mu rike malumman mu da suke karanta da mu addini zama su ne abun koyin kuma su ne abun rikewa muna fata Allah ya mana jagoranci Ah, wa'azi na gaba idan Allah ya kai mu wanda za a gabatar wanda wannan masallaci ya saba shiryawa duk wata-wata in Allah ya kai mu za a gabatar da shi ne a masallacin tare insha Allah ta'ala kafin nan zan ɗan jawo hankalin mu kaɗan game da wannan masallaci da muke ciki kun je da amfakuwan take kuma gaskiya bai kamata a ce kamar masallacin juma'a na wannan unguwa yana da matsala amsa ba gaskiya ya kamata mu canza ya kamata mu tunani mu zauna mu nazari mu canza ma wannan masallacin amsa kowansa yanzu in ba mutum ya tsaya ya natsu sosai ba wanda ke waje bai jin abin da ake faɗa wanda ma ke cikin ma sai a hankali ya kamata a ce kuma masallacin mu na juma'a yana da wannan matsalan ba gaskiya da haka ya kamata ga shugabanni nan da muke tare da su su zauna tattauna a fitar da mafita yadda za a samu ma masallacin nan amsa kuwa kafin ranar juma'a malam dr jamilu a masallacin ibn qayyim ya jawo hankalinmu akan kula da masallaci in ku manta ba yan kwanakin da suka wuce ya jawo hankalinmu akan kula da masallaci shine ma da aka sama satan abin da malam ya gabatar ya kamata mu tsaya tsayin zaka wajen kula da masallacin Allah ya ba mu sa'a Allah kuma ya taimake mu fa subhanakallah to na ga nan shine karshen zaman mu fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته